أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيا كريم الله مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau da ان insha Allah a wannan rana ko in ce daren alhamis ko wato laraba muna daidai da goma sha biyu ga watan azumin ramadan na wannan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau da rasul mu zai fara daga aya ta goma ko aya ta goma a cikin suratul sarki na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نعم الله تعالى أولا wato آية آية farko da لا ya karanta yana kiran mu zuwa wani kasuwanci na musamman kasuwancin da in advance kafin a fara shi Allah ya gaya mana irin ribar da za mu ci amma kafin nan jiya akwai ƙarashin bayani da muke na fassarar Allah ta'ala da ya ce wannan addini sai ya mamaye duk kowane addini a duniya sai Allah ya ɗaukaka shi akan dukkan sauran addini akwai wani hadisi da Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa daga Adi ibn Hatim Adi ibn Hatim yace da kansu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa sai manzon Allah yace da ni ya Adiyu ya kai Adiyu aslim taslam ka musulunta sai ka kubuta ma'ana ka huta fa qultu inni min ahli din ai ina da addini na ba mara addini ne bane ballanta na ce mun ga wani sabon addini kala sai annabi ya ce ana a'lamu bi dinika minka ni da bana addinin ka na fi ka sanin addinin naka fa qultu anta alam bidini minni aji yace da manzon Allah kai ne ka fi ni sanin addinin nawa ala manzon Allah yace na'am alasta min ar-rukusiyya wa anta yace ba kai ne dan addinin rukusiyya ba shi addinin rukusiyya wani addini ne wanda ya tsakuro a sabi'anci ya tsakuro a nasaranci wato ba ba kirista ne su gaba daya kuma ba sabi'awa ne su gaba daya sun debo a nan sun debo a nan to a wannan addinin addinin hatim yake ce kuma kana cinye rubin dukiyar al'ummaka duk wanda ya wani abu sai ya kasa ribar da ya ci gida hudu ya baku ku gidanku an baku ɗaya bisa hudu kuna yin wannan ko ba ku yi adi yace qultu balalatu lalle ko muna wannan qala fa inna hadha la yahillu laka fi dinika to a addinin naka ma wannan haramun ne da laka ba saboda ka kada yin abin da addinin ka ya hana ko dai na san zuciya ko kuma kai baka ba san addinin naka ya hana ba wannan ya gwada ni na fi ka sanin addinin naka qala yace falam yaud an qala ha fa sawaba atulaha ajiyu ya ce annabi yana faɗin wannan sai na ji wato jikina ya yi sanyi saboda wannan magana da ya bada ƙala sai ce amma in a a'lamu mallabi ya yamna'uka uka minar islam manzo Allah ya ce ni ba na gano menene yake ka kake kai kawo ka ji musulunci ni yana ga musulunci na zan ta kolo abinda kake faɗa a cikin ranka inna matta a ba'afatun nas waɗanda suka bi shi mutane ne talakawa ƙananan mutane manyan mutane mafiya yawansu har yanzu rigima suke yi da wannan sabon addini wa man la quwwata lahu wanda bai da wani karfi wa qadar wa qadara matum kuma ga larabawa gaba daya wato sun harbe su da kibiya ɗaya, ma'ana gaba daya larabawa sun hade kai suna adawa da wannan addini wannan shi ne ya hana ka musulunta amma bari tambaye ka annabi ya ce a ta'arifu da hira ka san garin nan da ake cewa hira qultu abi yace lam araha wa qad sami'tu biha eh ban dai taba ganin ta ba amma na taba jin labarin ta قال سيما الله يقول فوالله الذي لا فوالله الذي نفسي بيده na rantse da wanda rayuwa ta ke hannunsa la manna hadha Allah hadha al-amra wallahi wannan addinin sai Allah ya tuka shi hatta tahruja az min al hira. har mace mace ta fito tun daga garin gira hatta ta tsuba bil baiti ta je har maka ta yi dawafi da ɗakin Allah fi gairi jiwari ahad ba tare da wani namiji ya yi mata rakiya ba saboda hanya ta yi lafiya shi kuma addi ya san irin faki da ake yi da sadai da ake irin wannan hanya amma ga annabi yana ce masa tun daga ira mace ita kaɗai, ba tare da abokin rakiya ba za ta je har maka ta yau da wafi da dawo gida a tafiya irin ta da ba ta mota ba ta je ta dawo lafiya aliyu ya ce maza Allah ya ci gaba da cewa wala kuno da kisra kuma wala tafta wala kuno da kisra sai an bude da kun bude taskokin kisra ibn hurmuz shine sarkin farisa na wannan lokacin sarkin iran na wannan lokacin babu mai kudin sa gaba daya a fadin fadin a fadin duniya in banda mutanen ru yace to wannan taskokin nasa waɗanda suke kira gwalagwalai da kai za a je a buɗe su ku ne za ku buɗe su qultu adi ibn hatim yace ke sarabin hormuz eh kamar yanzu ne ka ce sai an ta kuɗa wancan makiyin musulunci eh ku kai gaba da kala ya ce eh shi kisra bin hurmus shi na ke nufi sai an kamo shi shi ma wannan din da gagara addini ba ba ya ce dai ban da addini ba ya da abokin gaba ba Zira masa ido ga Allah ne in dai wannan musulunci ne wanda fir'auna ya karo da shi ya fadi abu jahal ya karo da shi ya fadi ubayya bin khalaf ya karo da shi ya fadi sannan aka zo kan irin su asi dan wa'il aka zo wato da su walid ibn al wanda ya haifi jarumai irin su galib ibn al-walid duk waɗannan sun tsala ko ba su tsala ba balle wannan karabati wallahi kyale in dai bai da abokin gaba sai musulunci da shi da duk masu daure masa gindi da zama su ido ba shi dan lokaci Allah zai gama da shi wannan musuluncin duk wanda yake zai faɗa da shi to kai ja baya ka kyale magana ba ta ka bace da Allah yake rigima kai tsaye Allah ya kire da mu yace wallahi yubzalanna almal kuma baran ga ma aji ba kana ganin waɗannan da ke tare da talakawa ba to wannan dukiyar sai ta kwarara a cikin jama'a hatta la yakmalu ahad sai an ba da kuɗi an fito da kuɗi ana neman wa za a ba a rasa kuma an a zamanin Umar ibn Abdul Aziz wannan afirkan samu wadda yanka ce talauci za ka ce na'am sai da ya ba da zakka a fito da kuɗi dami dami an yi kayan raƙumma da kuɗi ana neman ina masu karɓa babu kowa Allah ya wadata shi saboda an tsayar da adalci an tsayar da adalci dan shi da ya karɓi mulki farkon abin da ya fara yi shi ma sarki ne da shi ake ci a da duk abin da aka yi a baya da shi aka yi ya tara dukiyar da bai tsakanta ba ga matarsa yar sarki ita ma ta tara dukiya wanda ba ta adadin ba ana mai yana zaɓarsa a matsayin shugaban ƙasa ya ce to yanzu ba aiki zai canja da can muna karɓa amma ba mu ne kai tsaye za a tambaya ba yanzu duk wanda ya karɓa abin da ba daidai ba na sani to kai da ni Allah zai tambaya dan haka bulan fara ta kaina duk abin da na karbo da ba na ka'ida ba na mayar bai tilmani ya ce da matarsa duk wannan gwalagwalan naki da wannan gonakin naki da wannan manya-manyan gidajen naki da garke-garke-garke na dabbobinki mayar wa bai tilmani mai kika yi kika samu ke yakon gida ce a yar kasuwa ce a'a manomiya ce ina kika samu wannan kudin ni yar sarki ce ha yar sarki ke na sai a ki baki da bambanci da sauran mutane mayar ta ce ba zan iya bai ce to ki zaɓi ɗaya ko dai ki cigaba da zama mata alifa amma bayan kin bai da komai kin dawo biyu ko kuma ki je ki zauna da zuciyarki shi ma in mun tashi karɓar na kowa duk wanda muka tambaya bai iya mana bayanin ina ka samo ba min aina laka haza wallahi za mu karɓe an dare ana yin bahari a gane ko ya ce kowa ya mayar ba yanzu aka fara ba saboda haka nan kowa ya mayar duk wayannan 'ya'yan sarkin wanda suke ganin su karfin kowa ya ce kowa ya mayar shi kuma ya koma hatta a ci balbalin gidansa idan ya yi bako to idan abin da za su tattauna da bakon bai shafi gwamnati ba to sai aka ce don wannan manna hukuma ne eh shi kuma bai siyo fitila ba balanta na manta sai a tattauna a duhu idan kada su kudin fitila to wannan tsarin ya bi aka ɗaure zakka yanzu aka duk wanda ya kamata ya fita da ka dole ya fita haraji na ba ga da ba dalili ainihin wato aka janye shi sai ga shi an tara dukiya ana zuwa kasuwa ina mai bukata a rasa kowa ya wadata wallahi azim waɗanda Allah ya gode wa kuɗi a arewacin Najeriya musulmai da za su yarda su fitar da dukiyarsu ta zakka ina tabbatar muku wannan almajiran masu bara da waɗancan yan an gudun hijira da barno wallahi kowa ta ya wadata kowa ta ya wadata majin za a fita da zakar kuma a fita a bayar da ita bisa ka'ida to amma an yi yakuwa an yi kururuwa kowa ya yi turu kuma an zura masa ido to kuma Allah ta'ala ba zai zura ido ba har abada yace sannan ya ce ƙala aliyu ibn hatim ya ce fa hadhihi dha'ina ya ce aliyu ibn hatim sun yake magana ya ce kun ga yanzu gashi ina da raina ban mutu ba ga za'ina da za'ina ita ce musafira mace mace mai tafiya ga ta ta kharuju min al-hira da ido na na ganta na ga mace ta fito daga garin hira fa ta tsufa bil baiti ta zo ta dawa fi da dakin Allah fi gairin jiwari ahad ba tare da ainihin ɗan ba walau kuntu fi man fata wala kad kuntu fi man fata kisra kuma sai shi Allah ya sa ni wallahi hakika ina cikin wanda aka je aka ci kisra da yaki aka dauko tankokin sa aka da dama Allah ya ce da ni za a bude to ga abin da ya fada ga ya tabbata wallahi fi biyadihi shi ma a da ake ce na da wanda rayuwa ta take hannunsa la takunun salisa ta uku ma da manzon Allah ya faɗa sai ta tabbata ba ba ya faɗa uku ba ga dai na gani ɗayar ma sai ta tabbata li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ya ce addini sai ma mai ko ina ba to ita ma sai ta tabbata to abin da na nufarka wannan hadisi yan uwa ƙari akan abin da makaranta a jiya wannan addini kullum gaba yake kuma kullum idan adawa ta yi masa yawa ya fi bulankasa ya fi yaduwa ya fi toho saboda ka in kuka lura yanzu ku ahlus sunna ba wanda aka sa a gaba kamar ku in sharri ne ku ake wa in kokarin tallarwa ne ku ne in menene ku ne amma kullum kuke yin sama kullum kuke bulankasa ku rike sunnan nan da kyau daidai ita sunna ba a rike ta da jahilci matasa ku daure ku rika zuwa makaranta kuna koyon karatu a daure an ka zuwa koyon karatu aya ta yau da malai karanta mana Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ya tambaya hal adullukum ala tijaratin shin kun yadda in nuna muku wani irin kasuwanci na musamman wanda shi wannan kasuwanci ku min azabin ali zai tsayar da ku daga azaba mai radadi kasuwanci menene kasuwanci ka ɗebi jarinka ka sayo kayan kasuwa saboda mai kana can kana son ka samu riba ka samu karuwa in ka sayo kayan naira dubu ɗari so ka da zama dubu ɗari da goma ko ma fiye ba ka bane kana son ka karu duk wanda kaga ya je saye to ya je da kuɗin da zai bada ya siyo abin da ya je saye shi kuma mai sayarwa sai yana da abin sayarwa ne zai samu kuɗin masu saye ba ka bane haka ne to Allah ta'ala ya ce a zo a yi kasuwanci kenan wannan addinin mu'amala da Allah yake da mu kama mu'amala ce ta mai saye da mai sayarwa shi ubangiji shi ne yake da kayan sayarwa yana son mu zo da kuɗin da za mu biya mu saya in muna so inna allaha shara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل أه؟ والقرآن فمن أوفى بآله من الله وأنين ولي فألا تكاثوني أقول بابو فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به Allah ya ce to ana yi muku albishir da wannan cinikakkiyar cinikayyar da kuka tsakaninku da Allah to ana yi muku albishin kun ba saboda haka jihadi a wannan aya ana yin sa ne da abu ɗayan biyu ko dai ka yi jihadi da dukiya ko kuma ka yi jihadi da rayuwarka amma wani abin da zai baka mamaki a cikin ayoyi birjik da suka zo a cikin alkur'ani suna magana akan yin jihadi ko da dukiya ko da rayuwa sai ga shi in banda wuri ɗaya tallin tal babu inda aka gabatar da yin jihadi da rai akan yin jihadi da dukiya duk inda Allah zai magana akan jihadi da waɗannan abubuwa guda biyu to sai ya fara gabatar da yin jihadi da dukiya kafin ya magana akan yin jihadi da rai ko da wannan ayar da suke ciki tu'minuna billahi wa rasulihi ko wa fesa fi sabilillahi da me bi ko wa anfusikum amwal da farko su In tukunna nuna almu'minuna na amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi yin wa anfusihim duk inda Allah zai magana in dai zai magana waɗannan abubuwa guda biyu to jihadi da ainihin wato dukiya shine yake gaba da jihadi da ainihin wato rayuwa me yasa saboda jihadi da dukiya shine akan gaba shi kanshi jihadi wanda za a je a gwamza tsakanin arna da musulmi idan ba kuɗi zai yiwu da me za a sai abin hawan da me za a sai makaman da me za a ci abinci da me za a bai wa mata kafin a dawo ashe dole sai da sai da kuɗi sannan jihadin bayan wannan bangaren fita daga kenan irin wannan masallatan zai yi wa musulmin kwarar yi ba masallaci da me za a gina makarantu da mai za a gina su da kuɗi ka je masa ga yadda ake kashe masallaci kuɗi ka je madina ka ga yadda ake kashe masallaci kuɗi ka tafi filin arafa ka je ka ga kuɗi kamar ba a sau kuma wallahi wanda suke kashe wannan kuɗin sun ji ka zan kuɗi amma sun san amfanin kashe kuɗi a irin wannan gurin idan da za mu yi jihadi da dukiya yawa yawan ɓannace ɓannacen da muke gani yanzu ba za mu gan su ba ba za mu gani ba yanzu waɗannan yara wanda suke daga nan lamba a wanda duk wanda ya gani zai iya fata ya gaba ya ɗora su akan layin da ya ga dama idan da an yi amfani da kuɗi an ceto su abinda suke bukata a wayar da kan iyayen da yawa iyaye suna fakewa da talauci a ɗauke yaran a tafi shi ya huta ya ji da kansa shi bai ya yi amma shi bai shirya wa yake su ba baya cikin tunaninsa suna da haƙƙin su ci abinci su yi ilimi su samu lafiya da sauransu duk wannan baya cikin tunaninsa shi dai ya samu 'ya'yan shi ya gama aikinsa yan uwa mu yi wa kanmu fada wannan duk ba daidai bane Allah subhanahu ya ce hal adullukum kun yadda in nuna muku tijaratin wato wata ainihin wato kasuwanci eh tunjiku min azabin alim wanda za ta tseratar da ku daga ainihin azaba mai raɗaɗi kai ka ce tambayar Allah aka yi aka ce wannan wani irin kasuwanci ne ga ya mana ce Allah sai Allah ya ce abu uku ne tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum wannan shine kasuwancin a wannan kasuwancin me ka bayar dukiyarka me ka bayar rayuwarka me ka bayar imani da Allah da manzon Allah ku yi imani da Allah da manzon Allah ku yi ku yi jihadi da dukiya ku yi jihadi da rayuwarku wannan shine kasuwanci mai tsayarwa daga azaba mai rauni zalikum wannan abubuwan da aka ambata imani da Allah da manzo jihadi da dukiya jihadi da rai khairul lakum shine yafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna in kun zama kuna da sani in dai har kun san kun san abin da zai muku amfani to wannan shine abin da zai muku amfani da Allah da ko kasuwanci irin wannan wanda muke a duniya a kasuwar sabon gari ko a kantin gwari ko a wani guri kasancewa ga wani kasu ga wata kasuwa wanda kake da yaƙini kake da tabbas in ka zuba kuɗin ka ba za ka yi asara ba riba za ka ci inda hankali za ka ci wannan kasuwancin a matsayin ka na ɗan kasuwa to wanda zai baka roman kunnan wannan kasuwancin akwai riba shi ma ba ya tabbas nan Allah ne yake gaya maka wannan kasuwancin babu faduwa a cikin Allah ne yake gaya maka ga kasuwancin wannan at-tijara kuma ka bai da muka sani hiya tasarrufu fi ra'sil mali talaban lirbihi ko juya dukiya dan neman riba kamar yadda Allah ta'ala ke cewa illa an takuna ziyaratan hadiratan tudiruna ha bainakum aw inda yake cewa wa tijaratun takshawna kasadaha kasuwancin da kuke jin tsoron kwance dinsa to ita Allah ta'ala ya fassara wannan jihadi da imani da Allah imani da manzon Allah baza dukiya kai kaman baka san dukiyar kai kaman baka san dukiyar ka duba wasu bayan Allah da Allah ya gode musu a dukiya yadda suke zuba ta domin ɗaukar kalmar Allah domin gina lahirar domin gina lahirar ka je maka ka ga masallacin arrabi hawa uku a yanzu da ake azumin nan mutum dubu uku su ne adadin da aka yarda su zo su yi a wannan gurin mutum dubu uku mutum dubu uku nan kofiya wata ba a wani ya zo da shi ba ba a yadda wani ya ce zai wanke rigarsa ba kowanne kuma an shirya masa wato gurin sa kayansa dola inda zai ajiye kayansa in rigar ka ta da shi kawai ka rubuta nan baka kowa da nan ka rubuta nan ka zo ka ajiye za a lauka a wanke a goge a kawo ma ajiye ma a kawo ma kaza dan Najeriya da son kaza a zube maka kaza ka ci ba kaza da halin fi layi. ya zo ya ɗauki yara duk shekara za a dauki yara guda ɗari bakwai a wannan shekara za su hau da shekara za su hau da shekara da shi zai biya malaman shi zai ciyar da yaran shi zai duk abin da suke bukata don su hankalin su ya kwanta su karatu a nan ne muka je da wasu malamai wani ya ga inda aka tsara gurin wanka gawa ya rika ina ma Allah ya sa ya mutu a can shi ma a kawo shi a wanke saboda ya ga irin gatan da ake wa gawa har da simfon na musamman aka tsara wanda za a zo a sa wa mutum ko da wani da zai fito to ba zai taɓa nan ba an kawo magariya din nan an daka ta lukui lukui kamar fulawa ga ta nan duro duro an ajiye turare kuma abin sai wanda ya gani ya zo ya su manyan manyan hotel irin irin seven stars nan wajen guda takwas manya manya ya ce duk abin da aka samu na masallaci za ka ɗauka mai dukiya ya zai ka son dukiya ya kwashi a masa ya yi gaba da ita in ya mutu ba wannan ba za a gada ba ta sace har yana lahira har ranar da Allah ya tafi alkiyama shi za ke ganin suna zuciyar Allah ya sa mata albarka kuma dai rigiman nan da ake a duniya za ka ga wajen su da ɗan dama dama babu inda rigimar ta taso tallafa kamar yadda ta taso a wajen su tallafa a wajen su ba ta yi munin da ta yi a sauran gurare ba muna fahimtar wannan alamar kulawa da addinin Allah ne Allah ya sa mu dace tunjiku min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum wannan aya da makaranta inna Allah lalle hakika Allah ishtara min almu'minina anfusahum Allah ya sayi rayukan mu'minai wa amwalahum Allah ya sayi dukiyar ainihin wato mu'minai to ya saya da me zai biya bi anna lahumul janna to kana son a biya ka kuɗin da aka sai kayanka amma ka hana kayan za a ba kuɗi yanzu kana sayar da wannan wayar kace naira dubu goma na zo na saya kana son in baka dubu goma amma baka yadda ka bani wayar ba zai yiwu ba zai yiwu ba to Allah ta'ala ya ce abubuwan nan guda biyu na saya in kana so zo in biya ka ga kudin shine aljanna amma abin da na saya rayuwarka da dukiyarka nan kadai shine gurin da Allah ta'ala ya fara gabatar da rai kafin dukiya me yasa aka fara gabatar da rai nan saboda nan musaya ne za a yi musaya ne za a yi amma a can bi amwalikum wa anfusikum saboda wancan kasuwanci ne da me yake kasuwanci da rai ko da kuɗi da kuɗi yake kasuwanci shi za a gabatar da abin nan ana nuna maka wannan addinin kamar kasuwanci ne ka shigo ne dan ka tiri ba dan ka fadi ba an gane ko yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtalun wannan wani bangare ne na ainihin ma'anar jihadi shi jihadi yana da faɗi jahilul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum waɗannan abubuwan guda uku da su ake yin jihadi ko da dukiya ko da rayuwa ko da harshe bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum hadisi na nan gaggata a cikin Abu Dawud an gane ko wa man awfa bi ali wa man awfa bi ali min Allah wane ne wanda yafi cika alkawarinsa fiye da Allah babu to Allah yana muku albishir da wannan ciniki wanda kuka riga kuka yi na'am يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم نعم to ba da za a cikin ayi wannan kasuwanci in kun yi wannan kasuwanci Allah ya ce ya gafir lakum dhunubakum kun ga duk ayoyin alqur'ani wanda suka zo da irin wannan abinda Allah ta'ala ke cewa ya yaghfir lakum min dhunubikum min dhunubikum inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka من قبل أن يأتوا عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه يغفر لكم من ذنوبكم duk inda Allah ya ambaci wannan ya gafir lakum min dhunubikum amma anan sai yake ya gafir lakum dhunubakum nan gaba ɗaya za a gafarta da karaman da babban domin shi da hali da dukiya ko da rayuwa gaba ɗaya Allah yake gafarta zunubi da karaman da babban duka da karaman da babban duka wanda duka ga Allah ya ba shi dukiya ya tafuta wannan asara ta gama masa asara ai wanda Allah ya ba dukiya in yana da hankali makullin aljanna Allah ya ba shi in yana abin da yake bukata kawai ya tsarkake niyyarsa ya tsarkake niyyarsa an gane saboda haka Allah ta'ala ke ya gafir lakum saboda wancan gurin in kun lura wata aya da makaranta da cikin zurfi mu shi annabi nuhu ne yake gaya wa mutanensa in kun yi kaza Allah zai gafarta muku daga cikin zunubi shi ba zai iya ba da garantin gaba ɗaya za a ainihin wato wannan nan ku Allah ne da kansa yake bayani shi Allah ba zai gafarta wani ya bar wani ba da aka yace ya gafir lakum dhunubakum gaba ɗayan zanubin ku da ƙananan da manyan duka Allah zai gafarta muku ba tsaya nan ba wa yudkhilkum jannat kuma zai shigar da ku aljannatai wato gidan aljanna aljanna hawa hawa hawa hawa hawa dari hawa dari annabawa da mutanen kwarai suna kan kololuwa Allah ya sa muna kan kudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh mai jan baki ko yana kudu ko ne amma dai na cikin sha Allah in na samu na je kaga shi ma zai ba da Allah ya kawo mana je lafiya ko ba yawa saboda ka hawa hawa ne wani yana nan hawa na daya wani yana na gaba wani yana can wani yana karshen kololuwa sardaus inda ko ina tsaye da da ni'imomi inda annabawa su je ba kowa ne ke za manzo Allah sallama da wani ya zo ya ce ya rasu da ni abin da nake so ka zo min Allah ya zama makocinka a aljanna ya ce mm, ka roƙi dai abin da zai yi ka roƙi abin da za ka iya ya ce ni wallah ba abin da nake so illa a ce ga ni ga gidanka ganawa to fa inni su nafsika bi da su je ka taimaka min daga bangaren ka da yawa zuwa Allah sujjada in kai za a sai a kai ka ainihin ni'ima ce da Allah ba abin da ai ga gari Allah a gane amma sai ka ji wani yana cewa wai ga wani yanzu a Ramadan din nan in kana ko da yanzu ina jin da yake ahlus sunna sun mamaye wannan karerin sun dan fara ruwa da sai ka ji ana cewa ga wata nafila da zaka yi raka'a biyu za a baka ladan annabi dubu saba'in wanda suka yi da manzanci yanzu da an yi wannan aukar ahlus sunna sun zare ido eh da ka faɗa sai wani ya shiga sai ƙarya ne a kawo hujja eh Allah ya ƙara wa sunna albarka Allah ya ce wa yadkhulukum jannatin zai shiga da ku aljannatai waɗanda suke tajiri min tahtiha wato ƙarƙashin gidaddajin wannan aljanna Allah ya yi ƙoramai iri daban-daban akwai ƙoramar nuru akwai ƙoramar zuma akwai ƙoramar tataccen ruwa garari ya gare akwai ƙoramar giya labar. za giya ita giyar layira ba bugarwa ba wari ba lamunin giya wala ba zaben Allah ba wari ba tambaye ga wanda ya sha kaga yanzu wannan wa'azin ma a can in na kira shi zo ce zo ga wa'azi ba zai zo ba sai ce shi zuwa zai shagi a bace Allah Allah Allah ya duk wa'annan suna nan bayan wannan wa masaki masakin ba. da gidaddaji wato masu daɗin zama masu bantale masu iska waɗanda suka dace da ɗan adam ya rayu a ciki ba kai ka gina ba da umarnin Allah aka gina dan ya sauki manyan bakinsa kakwatan ko a gasaku aka ce ko gwamna ne ko shugaban kasa ya shirya wasu gidaje dan bakin da ya niyyar girmamawa za ka gane cewa ba kananan gidaje ba ne balle ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala an gane fi jannati adal sannan ƙarin ni'ima suna cikin aljanna dawwamammiya shi yasa ake samu ake da abubuwan da ake tono a kasa nan irin su balagwale irin su man fetur irin su eh, dutsunan nan masu da ake tono ma'adin ma'adanai saboda su suna gurin dindindin ne to ita aljanna ta adan aljanna ce ta har abada ba ta karewa jin dadin cikin da baya karewa Allah ce zalika da fawzul azim wannan shine rabo babba rabon da kowanne girma to bayan wannan kuma Allah ya ce wa ukhra tuhibbunaha wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin Allah ta'ala ce kuma zai ba ku wata da daban wata ni'imar ta daban wanda ita ma kuna tsanta wacce ce wannan ni'ima ta daban wanda muke so nasara duk mutumin da ya je jihadi duk mutumin da ya kasuwanci me yake so riba yake so wanda ya jihadi me yake so ya yi nasara babu wanda yake tafiya shi so ake in ya je a kage shi so yake yi ya je ya rage adadin kasarai kuma ya dawo gida lafiya in abin da yake so ya samu ne wa ukhra tuhibuna nasrun min Allah taimako daga Allah muna son taimako daga Allah ko ba masu muna so wa fatuhun kare da kuma buɗe wanda yake nan kurkusa kurkusa kuma duk waɗannan guda biyun Allah ya tabbatar wa wanda Allah ya ba shi nasara a Badar ya ba shi nasara a ne, ya ba shi nasara ainihin wato a fatuhu Makka an kuma an buɗe maka gabaki ɗayan da Allah ya ba mu nasara na'am ya ayyu wa bashir mu'minin Allah ya ce ayi albishir dan mu'mini Allah ya ce ayi maka albishir kafin da an ce ya ayyu allazina amanu da mazan mu da matan mu kowanne yana jin da shi ake wanda yake jin baya cike daga hannu ko waya jin da shi ake ko to da Allah ya ce ayi muku albishir waɗannan abubuwa da ya faɗa in mun riƙe addini wallahi zai tabbatar mana Allah ya tabbatar mana da nasara Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون yi imani da Allah kunu Allah ku kasance mataimaka addinin Allah domin anan a wata kira Allah ta'ala ta kunu ansaran lillah anan ya ta kunu ansarallah ku zama mataimakan Allah ku shi Allah karan kansa ba wanda ya taimake shi shi sai ne ya taimaki wani da haka idan Allah ta'ala ya ce ku taimaka wa Allah abin da yake nufi ku taimaka wa addinin Allah an gane ku taimaka wa addinin Allah saboda shi addini yana buƙatar taimako dan shi ba zai yaɗa kansa ba ya samu yaɗa shi sai ya samu wanda zai gina masa makarantu wanda zai ɗaure ma masu da'awa jin su da awa, wanda zai gina masallatai wanda zai abubuwan da musulunci yake buƙatar a yi domin ya yi daraja ya kundini kunu ansarullah ku zama mataimakan Allah subhanahu wataala ma'ana mataimaka addinin Allah kama kala Isa bin Maryam kamar yadda annabi Isa dan Maryama ya faɗa yace man ansari ila Allah su wane ne wanda za su taimaka min a wannan gwagwarmaya zuwa ga Allah subhanahu wataala ma'ana waɗanda za su taimaka masa wajen zuwa gina addinin Allah man ansari ila Allah qala al hawariyuna sai hawariyawa suka ce nahnu ansarullah mu mu ne mataimaka addinin Allah Allahu akbar wato ansar eh, al hawariyuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wato cewa eh, mu'azu yana cikin hawariyawa kuma idan da a ce akwai wato wanda ya cancanta ya zama hawari a cikin al'ummar manzon Allah ya ce da wannan bawan Allah ne me ake nufi da hawariyawa alhawariyuna jam'i ne na hawari alhawari alhawari wato wanda yake da tsarkakakkiyar zuciya da tsarkakakkiyar biyayya ikhlasi na biyayya ga annabinsa ikhlasi na biyayya ga Allah asalin hur kamar da Allah ta'ala ya wata ba matan gidan aljanna hurun makasura ko ko hurun din nan ne yasa ake ce halare ne sal shi yasa ainihin wasu ake ce musu hur to hawariyun saboda ainihin ƙarfin zuciyarsu Allah ta'ala yake kamanta su da fararen abubuwa abin da yake fari kal ji da waje saboda haka manzo Allah ya ce babu wani annabi face yana da hawariyawa kowane annabi yana da ainihin wato hawariyawa waɗanda suke tsananin biyayya a gare shi yana da sahabbai waɗanda suke tsananin biyayya a gare shi in yi umarni za su bi in yi hani su za su fara hannuwa don wasu koyi da su wajen hannuwa a kan abin da addini ya iya abin nan saboda haka su ne mataimaka annabi isa Allah ya ba da labarin a cikin alkur'ani a cikin suratul ma'ida wa idza awhaytu ila waliyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa shahad bi annana muslimuna mun yi imani ka shaida cewa wato ainihin mun miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala mun miƙa wuya annabi ya ce li kulli nabiyyin hawari wa hawari az-zubair afwan na ce mu'az zubair bin awwam na faɗa cewa asal luhuri shine shiddatul bayan wa safa tsananin fari da ainihin tsarkaka shine yasa ake kiran su saboda suna tsarkin zuciya wajen biyayya ga Allah suna da tsarkin zuciya wajen biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ainihin annabi Isa babu babu algushu babu munafinci babu almundana sai tsantsar biyayya ta zahiri zuwa batini waɗannan su ake kira ainihin wato hawariyawa ansarullah jam'u nasir nasir guda ɗaya ansar da yawa ku zama masu taimakon addinin Allah kamar yadda annabi Isa ya ainihin wato nemi man ansari ila Allah su wane ne wanda su taimaka min zuwa ga Allah hawariyawa da suka ce mu ne za mu taimaka zuwa ga Allah waɗannan bayan Allah mutanen annabi Isa da kuma kowane annabi yana da su manzo Allah ya ce kowane annabi yana da hawariyawa yana da ashab su ne ya kasa dole da amrihi suna zartar da dukkanin wani umarni da ainihin wannan annabi yayi to waɗannan bayan Allah abinda zai ba mamaki akwai wani da ake kira barnaba daga cikin waɗannan bayan Allah shi kai tsaye a wajen annabi isa yau dukkanin karatu ne amma duk nau'i nau'i na kiristoci ba su yadda da barnaba ba ba su yadda da shi ba saboda shi bai yadda cewa Allah yana da dama, kuma bai yadda cewa isa ɗan Allah ba ne bai yadda kuma isa shi ne Allah ba shi abin da ya ɗauki annabi isa ɗaya ne daga cikin manya-manyan bayan Allah zaɓaɓɓu na kan gaba gaba wannan kuma shine akidar mu kan musulmai to saboda haka suka suka juya masa baya su sai wanda yake annabi isa dan Allah ne shine ainihin kawai za su yadda yi mabiya qala hawariyun nan ansarullah hawariyan su ce ainihin wato mu ne mataimaka addinin Allah fa amana sa'ibatu min bani isra'ila wadansu jama'a daga banu isra'ila wanda annabi Isa yake da a wannan a cikin su wanda yake inni rasulullahi ilaiku ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaiku sai wani bangare na suka yi imani wa kafara sa'id wani bangare ya suka kafirce masa sai Allah ya ce ne fa ayyana alladhina amanu mu kuma sai muka karbi wadanda suka yi imani ko ala aduwihim wato akan makiyansu waɗanda suke su ne waɗancan waɗanda su gaba cewa annabi isa ba asbahu sai waɗannan mu'minan waɗanda suke imani annabi isa Allah ta'ala ce sai ba asbahu zahirina sai suka zama su ne ai zalibina masu kai galaba akan waɗannan kafira dama wannan shine ɗabi'ar ubangiji idan an yi maya annabi ya zo waɗanda suka fi annabin da shi annabin su kadai Allah yake tserarwa a ƙarshen tafiya waɗanda suke jayin jari wannan annabi ku kuma Allah ya halaka su falamma ja amruna najjayna hudan walladina amanu ma'ahu najjayna salihan walladina amanu ma'ahu najjayna shu'aiban walladina amanu ma'ahu haka Allah ta'ala yake faɗa amma sauran fa asbahu fi diyarihim jasmina suka waye gare suna karere suna rubuce suna kankanjame a gidajen su ko a unguwanninsu wannan shine tafiyar ubangiji kullum yan uwa mu gane biyayya ga Allah ba ita ke jawo wahala ba biyayya ga Allah tana jawo albarka tana jawo arziki tana jawo zaman lafiya a ƙasa tana jawo alkhairai wanda ba su da iyaka yanzu a ta mu da za su mai da hankali wajen ɗaure wa ainihin wato tarbiyyar addini gobe a kashe ko nawa a samar da kyakkyawar tarbiyya ta addini tun matasa a ba su kyakkyawar tarbiyya za ka ga cewa abubuwan tsoro sun rabu fitintunu sun rabu saboda haka muna jan hankali da masu wadata da masu mulki da malamai a haɗa ƙarfi guri guda lallai a bawa al'umma tarbiyyar ta dace da ita kuma su ma waɗannan ɓangarorin guda uku su samu tarbiyyar da ya dace su samu malamai kansu suna buƙatar tarbiyya masu mulki suna buƙatar tarbiyya sannan mawadata suna buƙatar tarbiyya kowa yana buƙatar a tarbiyyance shi domin kowa na iya shiga jeji Allah ya shirya da mu gaba daya abinda muka faɗa dai Allah ta'ala ya ba mu dada wanda muke gurgure Allah ta'ala ya yi mana sallallahu wa sallama barik ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallallahu alaihi wa sallam ah, jiya taimako da aka nema na malayu an sami kudi naira dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da tisa'in naira dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da tisa'in duk gaba ɗaya waɗanda suka bayar Allah ya sa musu albarka Allah ya ƙara albarka a cikin dukiyarsu Allah ya ba su kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ya burin ƙasa arzikinsu Allah ya mana arziki gaba ɗayan mu da kyawun ƙarshe sakamakon wannan alkhairi na na sha'awa da kuma aikata taimako zuwa ga marayu Allah mu ma ka taimaka mana annabinka ya ce duk mai taimakon wanda kake zuwa a taimakawa ya ce kai ne za ka taimake shi Allah yadda muke kokarin taimaka mana yinna nan kuma Allah ka taimaka mana Allah ka taimaka wa kasar mu Allah ka taimaka wa jihar mu Allah ka taimaka wa al'ummar mu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka kawo mana dukkanin abin da yake ba mu tsoro Allah ka ubangiji ka kawo mana shi abin da yafi karfin mu Allah ka fi shi karfi da ma ka fi shi karfi Allah ka yi mana maganin sa Assalamu alaikum wa rahmatullah uh, wannan ta ce malam suna sana'a amma nufi na baya su a bani shawara bari amma shi kuma ya ringa kulawa da bukace-bukacen ki mace akwai sana'a da ba mijin da zai so ta rika yi idan sana'a za ta kama ta rika yawo tana talla ba wani mutumin kirki da zai so matarsa ta rika yin irin wannan ko kuma sana'a wanda za ta jawo mutane waɗanda ba su dace ba su rika shiga gidan mutum da nufin sun shiga sayan abin da ake sayarwa a gidan waɗansu abubuwan za ku ga hatta ma ƙananan yara idan aka buɗe sana'a da za su shigowa cikin gida to wata nan sai an samu banda yan wata waya an ajiye da an ɗan da kai za a ga babu dan wasu yan kuɗi dan wani canji sai ya siyo biya wata naira biyar ya yi gaba da naira ɗari biyar inda an yi wata rini da ita ah, to duk wata kofa ta irin wannan inda halin a toshe ta a toshe ta in akwai yadda za a yi mace sana'arta ba tare da ta dawo tunda maza Allah ya ce namiji yana da ikon ya hana duk wanda ransa bai kwanta masa shiga gidansa ba ko da ɗan uwanki ne idan yana jawo masa matsala ko wani wanki ko kananki asali ke yan uwarsa ce ya halatta zo gidanki amma in yana zuwa da gulma yana katsalar da cikin harkokinku yana kawo muku rashin zaman lafiya mijinki yana da iko ya kada ƙara ganin ka kar in ƙara ganin ka a gidana dan zuwan ba alheri bane cikin gidana to a ce mijin idan ya ce matarsa ba za ta sana'a ba mata suna da zumunci idan kuci ya taso suna son su zuba da gudunmawa yan wata yar uwarsu ko wata kawarsu ta haihu suna son su kai mata gudunmawa idan wani bai da lafiya suna son je su duba shi misali suna buƙatar ɗan kuɗin mota kuma sannan 'ya'yanta tana son ta ga ɗan wani wando ta saya musu har wata ƴan tsana ta taya musu ƴan abubuwa ne ba kowa ne yake iya dure, za a sai magi kawo kuɗi za a sai menene kawo kuɗi komai kawo sai ga mutum yana kunkumbura ba gaira ba ko komai da gaskiya domin kai ka ajiye ta kuma tana da bukace bukace ke kuma ki daure ki samo sana'a ki nemi ki ya gaya miki irin sana'ar da ya amince ki sai ki akwai sana'o'i iri daban-daban akwai jari da zaki iya saye akwai ah, wata sana'a da za a je a juya miki kuɗi in ba kuma wanda ya ci gaba zai juya ya gaba ba idan eh, kowa in dai aka samu amintacce kuma har yanzu akwai amintattu a cikin bayan Allah abin in an bincika za a iya samu wallahi ba alam wannan yace ina neman addu'a a wajen ɗan uwa musulmi game da matsalar gidan haya domin na kai kamar shekara talatin ina yawon haya domin a yanzu ma ana shirin da notis da fatan yan uwa za su sami addu'a Allah ya shige eh, ya shiga lamarin da kuma bani mafita da masha Allah eh, sai da mai ayyana wannan addu'a yake nema a wajen yan uwa musulmi game da matsalar gidan haya hmm. ya ce domin ya kai shekara talatin yana yawon haya yanzu ma ana shirin ba shi notis saboda haka yake neman yan uwa su taimaka masa da addu'a Allah to a gaskiyar magana wannan matsala tana nan mutane da yawa suna fama da ita matsalar gidan haya kuma matsalar da al'umma take fama da ita a yanzu ba ta gidan haya ba ce kawai matsaloli na rayuwa na abin wanda ma ya samu ya iya biyan kuɗin hayar yana fama da abin da zai ci wani matsalar yadda zai saya wa 'ya'yansa magani ita ke damunsa in ba su da lafiya wani yana nan yana fama da matsalar karatun 'ya'yansa an koro yaran ya kasa biya musu a kudin makaranta matsaloli suna nan da yawa to a irin wannan kamar yadda ka faɗa sai mu yi wa junan mu gaba ɗaya addu'a Allah ya kawo mana saukin rayuwa Allah ya warware irin waɗannan matsalolin ba wani abin da za mu yi maka fiye da wannan wanda kuma ya ga cewar wannan dan uwa da ya kasa hakuri ya koka wani ya yi niyyar zai ɗauki ɗawainiyar biya masa dan hankalinsa ya kwanta to wannan kuma wani alkhairi ne musamman a cikin wannan wata mai albarka in akwai wanda zai bincika wane ne mai wannan matsalar kuma a diddigin matsalar a tabbatar da gaskiyarta a biya masa wannan ba karamin alkhairi ne, musamman a wannan wata mai albarka Allah ya sa a samu wanda za su kokarin wato biya masa wannan bukata da ya koka a cikin yan uwansa musulmi saboda ainihin duk wanda yake da ikon ya taimaka in ki taimakawa to shi kuma kada ta so da nasa bukatar yana son Allah ya taimake shi shi ma ya ka samun irin wannan taimako din bayan wannan yanzu ake zirin da ni yan uwa daga ainihin waɗansu ƙungiyoyi na tufaye kun san mu a tsarinmu mun ɗauki matakai na sassauta fitintunu da suke faruwa tsakaninmu da ainihin wato waɗannan bayan Allah Allah ya kaddara mana yi fahimta amma akwai abubuwan da mu da su duka muka yadda cewar wannan gaba ɗaya ba musulunci ba ne idan mutum saboda kakawar yana tube zai ga wani ya ce wannan shi ne Allah na su ma ba su da wannan ba wanda zai yadda da wannan ko ba ma tare da shi idan mutum zai ce ga wani abin da ya fi alkur'ani wannan ma ba za mu yadda da shi ba to duka irin waɗanda ba su yadda da wannan ba ba su yadda da cewar akwai wani abin da ya fi alkur'ani ba ko kuma za a iya kallon wani a ce shi ne Allah shi ya halittun ba Allah ba duk waɗannan abubuwa ne da dole mu haɗu duk wanda iya da mu haɗu ya yaƙi wannan to wala ya mu kuma manya-manyan nan mun tattauna da dama daga cikinsu abin da suka bayyana mana masu irin wannan aƙida ba su yadda da su ba kuma ba ta goyon bayan to muka ce duk wanda baya goyon bayan irin wannan kafirci na baro-baro to babu shakka wannan dama shi yake hada amma idan ainihin wato ma'anar sufanci a wajenta shine yawaita ibadar ubangiji shine yawaita wa manzon Allah salati shine yawaita gibari to a cikin waye baya gibari waye baya salatin annabi duk mu a wajen mu kaga mun dai muna ta tabbaki lokacin ainihin wato yakin ta tabbaka su su ce mun ce musu mushrikai wanda suka ce mun shirki kaga furta shi su kuma su ce ba ku kaunar annabi mu shi kuma wanda ya ce ba kaunar annabi ne ya maka duk kun gafarta juna dan mu a wajen mu wanda baya kauna annabi kafiri kafirin ma mummunan kafiri saboda haka nan waɗannan abubuwa da mu da su loka muka gano wannan ba bai fita hanyar ji ba ba wanda zaka iya dawo hankalinsa zuwa ga fahimtarsa ta hanyar zage-zage da gaba da cin mutuncin waɗanda shi yake ganin girman su bayan yadda za yi da shi waɗannan bayan Allah suka rubutu da suka ce za su kawo mana ziyara wurin tafsirin mu saboda sun fahimci wato ainihin muna da sassauci game da mu'amala da ainihin wato shugabanninsu mu kuma sassaucin nan ba mu ne muka kirkiro shi ba a addinin muka gan shi idan Allah zai aiki annabin Musa da annabi Haruna wajen Fir'auna Fir'auna da yace ana rabbukum al'ala yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace zaruni akatul musa wa lada rabbuhu yace ibnu nisar la'alli aqalu ila ilahi musa babu abin da yace wa ma rabbul alamin menene ake cewa rabbul alamin inji fir'auna babu abin da fir'auna bai faɗa ba amma da Allah ya aiki annabi Musa sai daga cikin ulul azmi min ar da dan uwansa annabi haruna ya ce masa ku izhaba ila fir'auna innahu tagha sai ya ce masa ne fa qula lahu qawlan layyinan dan kun je ku ga wa fir'auna magana mai laushi magana lalaci magana wato ainihin jan hankali la'allahu yatazakkaru aw yakhsha wanda yake faɗin da Allah wuri da zakaru a yasta wane ne ya san gaibu ko bai sani ba a ilimin sa na gaibu ya san cewa fir'auna ba zai shiru ba ko bai sani ba ya san ba ni na san zaka shiru ko wannan ba bangare na bane in yi aikin da aka sani shirya ba a hannu na take ba ba a hannun ka take ba wal aqibatu littaqwa an gane ko idan za a ce in annabi Musa in zai je wurin Fir'auna ya ya sauka harshen ya yi magana wanda ba za ta tada hankali ba to kuma wanda kake rigima da shi a duk da inda zai kai da rashin kirki ya kai fir'auna to dan me ba za a yi masa abin da aka yi wa fir'auna ba mafi karanci saboda ka wannan kallon kallo da wannan gingimu muna ganin a kofa ce za mu bari idan muka an ce in magoya tsari ko sai ka dangare ya samu ya shigo sai ka dangare ya samu ya shigo to muna kallon cewa wannan bangon in muka bace ya tsage masu zagin annabin ne za su zo masu zagin sahabbai ne za su yi masu ainihin cewa alkur'anin ma wannan da muke karanta ba shi ne na gaskiyar ba na gaskiyar yana nan a wani wanda yake wai ya shiga rami sai nan gaba zai fito daga rami to idan mun bari sai ka ga ainihin wannan masu muguwar aƙidar nan sun haɗa karfi da waɗansu don a zo a yi faɗa da addini, saboda su aikinsu kawai tusa wa al'umma iyayyar sahabbai ta hanyar a nuna musu abin nan gaba ɗaya ba mutumin kirki dukkanin su maciya amana ne ba musulmai ba ne abinda kullum ake yi a cika zuciya da gilli a cika zuciya da iyayya da waɗannan bayan Allah to muka ga wayannan mutane duk inda muke da sabani da su ba mu taba jin suna zagin sahabban annabi kuma alqur'ani nan sun yi da alqur'ani mun, inda muka samu sabani da su to tattaunawa cikin mutuntawa cikin ba da hujjoji ita ce za ta saurawar warware sauran matsalolin da ainihin wato ba warware ba kuma kamar ba kamar yadda waɗansu ke cewa na ta'awan ala mattafaqana alaihi mu yi taimakekeniya juna akan abin da muka fahimci juna akai abin da ban fahimci juna ba ya azuru ba abu nan ba wannan ba ba daidai ba ne inda ban fahimci juna ba ba uzuri za mu yi juna kowa ya je nasa ba a'a mu yi bayani amma cikin girmamawa mu nuna kaza ba daidai ba ne cikin mutunta idan akwai fahimtar juna a nan ne ma za a iya sauraron ka ka zo da bayanin naka da kake da shi in babu fahimtar juna a rabu inda kake ba ba zai yi ba yanzu waye zai iya tunanin cewa nan da shekara talatin da suka wuce masu bin aƙidar su baye za zo zauna wurin da muke tafsiri sauraron tafsiri zai yi ba zai yi ba to a hankali a hankali ana gane inda kuma din kaga ai ba ko inda za su je ba a guraren namu ba akwai inda ba za su je ba ko ba ta bane saboda ta fatan mu Allah subhanahu ta'ala ya sa gaba daya mu dawo kan qala Allah qala rasulullah mu haɗu a gidan aljanna gaba daya mu samu yardar Allah a ranar kiyama gaba daya mu samu zaman